Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin za mu je zauren majalisar ɗinkin duniya inda shugabannin ƙasashen duniya suka hallara don taron majalisar koli na majalisar karo na 74 a new york za mu taɓo Nigeria, za mu je nijar kamaru da chadi saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla kamar yadda na faɗa daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York za mu ɗauko wannan shiri inda shugabannin ƙasashen duniya suka taru don taro da suka saba yi na sada zumunci da muhawara game da lamurran duniya. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da ahmed abba ya haɗa mana a jawabin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ba taron shan shayi suke yi ba a jawabinsa na buɗe taron sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya ce ya ziyarci nahiyoyin duniya daban-daban kuma ya shaida barazanar da duniyar ke ciki kan ɗumamar yanayi ya bukaci kasashen da su aiwatar da alkawarin da aka cimma a yarjejeniyar birnin Paris na ƙasar Faransa a shekarar 2015. This is not climate talk summit. Wannan ba taron shan shayi ba ne a watsi ko tattaunawa kan muhalli, kuma ba taro ba ne na yarjejeniya da yanayi, domin kuwa ba a tattaunawa da yanayi Wannan taro ne na ɗaukar matakai domin magance matsalar gurɓatar yanayin. Kamar yadda na bayyana a farko, tikitin wannan taro ba ƙayataccen jawabi ba ne sai dai ƙwararan matakai. Gwamnatocin ƙasashen duniya kun taru a nan domin tabbatar da cewa da gaske kuke kan mutunta yarjejeniyar yanayi ta birnin Paris. A gaban shugabannin ƙasashen duniya kusan 60 da wasu masana daban-daban, Greta Thunberg. ɗaliba mai shekaru sha shida da ke rajin kare muhalli ta ce ba za su taɓa yafewa jagororin duniya ba kan halin ko in kula da suka nuna kan kare muhalli. You are failing us. Kun gaza sauke nauyin da ya rataya a kanku. Matasa na fahimtar yaudarar da kuke yi. Idanun ɗaukacin manyan gobe na a kanku. Kuma idan kun ɗauki aniyar nuna gazawarku, ina mai shaida muku cewar ba za mu yafe muku ba, ba za mu bar ku ku gudu ba a wannan wuri, kuma yanzu za mu shata layi a tsakaninmu. Right now is where we draw line. Tun kafin wannan taro dai shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi ruwa ya yi tsaki a ƙoƙarin ganin ya haɗa kan shugaban Iran Hassan Rouhani da takwaransa na Amurka Donald Trump waɗanda ba sa koga maciji da juna amma ina. kafin a fara taron ya gana da shugabannin biyu ɗaya bayan ɗaya amma duk da haka bai shawo kansu ba don su zauna tare su warware takaddamar da ke tsakaninsu sai da ta kai shugabannin biyu na neman wasan ɓuya tsakaninsu a harabar taron haka ne mana domin shi kansa Hassan ruhani har cewa yake yi bai yafe wa duk wanda ya ɗauki hotonsa tare da donald trump ba a harabar taron ganin hakilan da shugaban faransa ya ta yi don haɗa kan shugabannin ba tare da samun nasara ba mun nemi ji daga bakin dr el harun mohammed mai sharhi game da siyasar duniya da ke zaune a kaduna ko yaya yake kallon wannan wannan kokari da shugaban faransa yake yi emmanuel macron abin yabo ne kuma ya yi ƙoƙari amma inda gizo ke taka ne cewa ta ina ne ya bambanta da shauran turawa na ingila na faransa da jamus kusan ba inda suka bambanta tunda duk tafiyan idan ta je ta dawo waje ɗaya dai za a dawo bambancin su da iran bambancin sama da kasa kuma duk da wannan ƙoƙarin da yake ai tarayyar turai ta fitar da matsayinta jiya wanda faransa tana ɗaya daga cikin wannan tarayyar inda suka jaddada matsayinsu akan cewa zargin da amerika ke ma iran daidai suka tabbatar da wannan zargi muna mushi fatan dai ya nasara a wannan kokari amma ina ganin in tafiyar ta kai ta kawo shi ma zai zo ya bi a gaida dr el harun mohammed A yammacin Juma'a ne kuma Firaministan Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗin cewa a shirye fa ƙasarsa take domin shiga yaƙi idan ta kama da makamin nukiliya da India saboda azabtarwa da ake yi wa yankin Kashmir. Ga abin da yake cewa. If a conventional war starts between the two countries, Idan yaki ya barke tsakanin kasashen biyu, lalle za mu gwabza, kuma idan ƙasa mai makamin nukiliya ta fara yaki zuwa matakin ƙarshe, abin da zai haifar zai tsallaka iyakokin ƙasar. Matsalar za ta shafi ƙasashen duniya da dama. kuma wannan shine dalilin da ya sa na nanata saboda ina gargaɗinku ba wai barazana ba ne damuwa ce ta hakika to ina muka sa gaba na zo na shaida wa majalisar ɗinkin duniya wannan wani zakaran gwajin dafi ne ga majalisar ku ne kuka baiwa mutanen kashmir 'yancin cin gashin kai suna shan wahala saboda haka kuma yanzu ne lokacin da za ku ɗauki mataki kuma mataki na ƙarshe dole india ta cire dokar hana fita mara kan gado da ta dora wa yankin wanda yanzu aka yi kwashe kwanaki hamsin da biyar dole ta saki fursunonin siyasa da ta kama musamman matasa dubu goma sha uku waɗanda iyayensu ba san inda suke ba sannan dole ƙasashen duniya su baiwa mutanen kashmir damar cin gashin kansu ta bakin firaministan pakistan imran khan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu duk sun yi jawabai a wajen wannan taro. Ga kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A developed Africa will not be antagonistic to Nahiyar Afirka da ta samu ci gaba ba za ta sanya shinge wajen ci gaban kasashen duniya da suka ci gaba ba, sai dai za ta zama kawa da kuma abokiyar tafiya ta hanyar haɓaka da samar da tsaro da kuma ci gaba. nahiyar afirkar da ta samu haɓaka za ta haifar da haɓakar sauran duniya baki ɗaya yayin da talaucin afirka ka iya zama tarnaƙi ga duniya baki ɗaya muna da ƙwarewa da jama'a da kuma arziki amma sau tari ba mu da jari saboda haka nake roƙon ƙasashen da suke da arzikin masana'antu da su yi dogon nazari kan afirka muna roƙon ku ku zo ku haɗa kai da mu domin bunƙasa yankin domin kowa ya amfana to develop the continent for the benefit of all. Ta bakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Amma ku bari ina faɗa maku kome gama. Najeriya da Nijar daidai doka. Shi ma dai shugaban jamhuriyar Nijar Iso Muhammadu ya yi jawabi mai tsawo. La complexification des relations internationales rend le multilatéralisme plus que jamais nécessaire. Tabarbarewa hulɗa da ke tsakanin ƙasashe na haifarwa duniya cikas a wannan duniya da sannan a hankali ke ci gaba da dunkulewa inda cuɗanni in cuɗe ka da ke tsakanin kasashe da nahiyoyin duniya sannan hankali ke ci gaba da karfafa ya kamata duniya ta tafi a kan hulɗar samu in samu ba hulɗa marar amfani ba irin ta yaudarar juna duniya na buƙatar hukumomin da za su dinga samar da daidaito bisa adalci a tsakanin ƙasashe gaskiya ne muradun gwamnatoci a kan ƙasashe na biya ne ta hanyar tattaunawa maimakon tayin fito na fito mais les intérêts nationaux sont mieux défendus dans la coopération que dans l'affrontement. a gaida shugaban kasar jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu. Sai mu tafiya wanda na kasar Kamaru inda aka kammala wani kasaitaccen taron yaƙi da cutar malaria wato cutar da sauro ke yaɗawa. Wakilinmu na musamman da ya halarci wajen taron Abdulkarim Ibrahim Shikar ya haɗa mana wannan rahoto bayan taron. Taron da ya kasance wata dama ta musayar fasaha tsakanin masana daga sassa daban-daban na duniya dangane da dabarun yaƙi da zazzabin cizon sauro kuma a cewar dr suwaiba husaini ta jami'ar abubakar ta fara balewa abocin najeriya tabbas sun amfana da wannan taro. Abubuwan da muke amfani da shi don mu kare al'umma daga cizon sauro dai iya bambanta shi maybe a kasar Kenya ko kasar Benin dukan Mali ko Togo kuma kowace ƙasa da bayanin da take amfani da shi a ƙasarta ta so he ka ga wanne ya kamata ka tantance kai ma ka yi amfani da shi a matsayin sabuwar eh, fasaha. an kammala taron ne dai kanaki kaɗan kafin wata babbar haɗuwa don tara kuɗaɗen yaƙi da cutuka irin su malaria hiv da kuma babban tari wanda za a fara a ranar tara ga watan oktoba a birnin lyon na faransa to sai dai wakilin hukumar lafiya ta duniya a taron na yawunde dr faniel habimana ya ce ya kamata su ma kasashen afirka su ƙara ƙwazo ya kamata kasashen afirka su kara azama tare da mutunta yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu don yaƙi da wannan cuta a nahiyar yarjejeniyar ta ce wajibi ne kowace ƙasa ta ware kaso goma sha biyar na kasafin kuɗinta don fannin lafiya amma a yau ƙasashe biyar ne ke yin hakan sauran kuwa abinda suke warewa bai kai kashi biyar cikin ɗari ba dr suwe bako sai na ta jami'ar abubakar ta fa balewa ta ce duk da haka kasashen afirka na buƙatar ƙarin tallafi don yaƙi da malaria ƙungiyoyi masu taimakawa ta iya yiwuwa akwai amma saboda matsalar siyasa ko wata matsaloli haka sai ka ga tallafin bai isa asalin inda ya kamata ya isa ba abdulkarim ibrahim shikal daga yawunde zuwa ga sashen hausa na rfi Kada sha'afa ana sauraron wannan shiri ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tabo takaddamar da ake ta yi tsakanin Najeriya da wani kamfani na mai da ke kasar waje da ake ta tafka shari'a a London bayan da kotu da ke London ta nemi Najeriya ta biya kamfanin zunzurutun kuɗi dalan Amurka biliyan sama da tara saboda saba yarjejeniyar aikin kwangila. A yanzu haka dai Najeriya ta yi galaban ƙara da ta shigar don neman a jinkirta aiwatar da tatso waɗannan maƙudan kuɗaɗe har sai ta gabatar da nata ba'asin gaban kotu. A kan haka muka nemi ji daga bakin masana harkokin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Tarayyar Najeriya da ke Kashire a jihar Gombe kenan. Yaya wannan al'amari yake? eh to abubuwa ne wanda ya shafi na hada-hadan kuɗi da basuka da kwangiloli waɗanda aka yi a madadin gwamnatin tarayyar najeriya musamman a gwamnatin da ta shuɗe to sai zamanto waɗannan abubuwa kamar yadda muka sani a kullum akwai uwar kuɗin da aka yi yarjejeniya a kai akwai kuma ruwa kuɗin ruwa da yake hawa-hawa a kai wayannan hawa-hawa na kuɗaɗe suka taru sai da suka zama dalar amurka a biliyan tara da ɗigo takwas wanda idan aka mai da shi naira ya kai kimanin naira tiriliyan uku da ɗigo biyar to kaga waɗannan kuɗaɗe ba kuɗaɗe ne na wasa ba manya-manyan kuɗaɗe wanda inda aka ɗauki koda kasafin kuɗin wannan shekara za a ga ai ya ɗauki kusan ɗayan bisa uku na gaba ɗaya kasafin kuɗin kuma in aka ɗau kasafin kuɗin nan za ka ga sau da yawa za ka ga kaman kuɗaɗe wanda ake kashewa na yau da kullum wanda ake kira recurrent expenditure za ka ga ya kama kamar naira tiriliyan hudu ya cinye rabin kasafin kuɗin to kenan an bar mu da kasafin kuɗi wanda ya kama kamar tiriliyan uku ne ko tiriliyan hudu wanda ya rage da za a yi muhimman ayyuka a ciki na muhimman ayyukan za ka samu tiriliyan biyu ma ana biyan wasu ba shikan ne wa'inda da aka ciwo su a wa'insu gwamnatocin da suka shuɗe kaga kenan karancin kuɗi zai zamanto ma gwamnati ya yi yawa idan wannan kuɗi aka ce sai an biya shi a ɗaya to wanda su wayannan bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada na kuɗaɗe da kamfanonin da aka yi wayancan cinikayya da su suka tattara rikice-rikicen nan suka kai gaban kotu kotu kuma ta yanke hukunci a can kasar burtaniya cewa a karɓi kadarorin Najeriya masu yawa ko ina ma a cikin duniya aka same su sai ya kai wannan kuɗi. To akwai takaddama akwai rikita-rikita da yawa akan wannan al'amari. Sau da yawa akan ce ba a cin gari sai da ɗan gari. Shin ya kuke kallon al'amarin zargin da ake ma wasu kenan masu shafafu da mai a Najeriya? gaskiya alhaji garba akwai wannan matsala fa sosai fa a cikin gida ai kaji gwamnatin tarayyar najeriya ta lissafa wa'yansu kamfanoni da wasu cibiyoyi na kuɗi na cikin gida waɗanda uh, gwamnatin ta ce da haɗin bakinsa aka yi aka yi wannan mundahana wa ƙasa gaba ɗaya saboda haka za ta gurfanar da su a gaban hukumar efcc sun ma fara bincike wasu ma an fara kai su gaban za a fara kai su gaban kotuna domin irin ta'annaci da suke wa dukiyar ƙasa mutum ɗaya ko mutane kalilan wanda za su haɗa kansu su cinye dukiyar ƙasa su bar talakawa a cikin matsaloli a kama kullum talaka shi da ya zamanto yadda za a yi aka ga daman yi da shi ake yi da shi su kuma suna nan suna wadakar su da dukiyar kasa amanar kasa da aka iba aka ba su a hannunsu ya zamanto yadda suka ga dama suke yi da shi su yaudari kasan su tattara dukiyar kasar su haɗa baki da waɗansu waɗanda suke tsallaken Najeriya. Ba za mu yi sallama ba sai mun ji eh, abin da za ka ce kasancewar sau da yawa idan an tattago irin waɗannan bincike na rubda ciki ko na salwantar da wasu dukiyan kasar sai ka ji an hayaniya kawai an ba 'yan jaridu sun ta surutu hudu daga bisani sai ka ji kawai an jefa bazance a kwandon shara shi menene dai fatan ka domin ganin cewa an yi gaskiya a wannan karo gaskiya alhaji garba akwai damuwa fa akan waɗannan matsaloli fa abubuwa za ka ga an kama mutane dumu-dumu ana ta magana akan cewa sun ci dukiyar ƙasa wani lokaci a kaddamar da binciken ma a ajiye takardun bayan an kama masu laifin a gaida dr isa abdullahi na jami'ar kashere Muna na a Najeriya inda aka sami takaddama tsakanin babban sufeta janar na 'yan sandan kasar da kuma hukumar kula da 'yan sanda ta kasar game da ɗiban kuratan 'yan sanda dubu goma da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a hanzarta ɗiba don taimakawa a kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro a sassan kasar. Tuni dai aka ce shugaban kasar ya samo bakin zaren. Amma duk da haka mun nemi ji daga bakin Alhaji MD Abubakar tsohon sufeta janar na 'yan sandan kasar kasar ko sun gamsu da yadda aka warware wannan takaddama? To alhamdulillah tun da abin da shugaba na ƙasa gaba ɗaya sa baki ina fatar da cewa abin da zai yi tun da shi kowa ya san shi ne gaskiya ne zai gaskiya tsakanin a su police service commission kuma da hukumar 'yan sanda kuma a takaice in aka zauna aka duba bai kamata a samu wani cece kuce tsakanin waɗannan hukumomi guda biyu ba saboda aiki aka ce a yi tare da shi inspector general da shi chairman na police service commission in aka kai zuciya nesa za a zauna a aiki tun da ƙasa za a yi aiki ba abin da za a yi mutum ɗaya ba ne in dai ƙasa za a yi aiki ita kuma ƙasa na najeriya ce to ya kamata a zauna a yi ma najeriya aiki amma wuri la alhamdu tun da kace ma aka samu shugaban ƙasa ya shiga na san za a kawo kan wannan matsala ko da a gaba gyaran da za a yi yanzu sai a kula da shi sai kuma a biyo irin waɗannan gyaran da za a yi yanzu ga baggara a bari wani baraka ya shiga tsakanin Ganin yadda kamar ake karancin 'yan sanda a ƙasar nan, shi menene burinka na ganin cewar an wadata kowane jiha da yanki da 'yan sanda domin ƙara kare rayukan jama'a da ƙaddarorinsu? Ita kana gani wannan abin da kowa ke so gani kenan. shi shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗauko hanyar da za a yi wannan aiki a 2019 an ya ba da iko cewa a ɗauki mutum dubu goma to kuma na tabbatar da cewa ko a 2020 ma za a ba zai ba da irin waɗannan dama idan aka samu dubu ishirin a cikin shekara biyu kuma aka ci gaba da haka kafin mulkin shi ya kare da ikon Allah za a samu yawan sanda amma ba yawan sanda bane matsala yawan 'yan sanda ta yiwu a samu 'yan sanda da yawa abin da ake so a samu kayan aiki ta bakin alhaji muhammad dikko abubakar tsohon speta janar na 'yan sandan najeriya sai kasar chadi inda ya zuwa juma'a mutane sama da hamsin da biyu suka gamu da ajalinsu sakamakon zabtarewar ƙasa yayin haƙar ma'adinai ga zainab ibrahim da wannan rahoto ministan tsaron kasar chadi muhammad abali salah wanda ya tabbatar da mutuwar mutane da dama a hatsarin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa zaftarewar kasar ta auku ne a lardin tibesti a zantawarsa ta wayar tarho sala ya shaida wa afp cewa ba zai iya tabbatar da adadin waɗanda suka rasu a hatsarin ba ganin cewa adadin waɗanda ke aiki a wajen haƙar ma'adinan baya misaltuwa wani jami'in soji da ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana cewa masu shaidun gani da ido sun tabbatar da mutuwar mutane talatin kafin isar dakarun sojin ƙasar a Tibesti da ya kasance karkara. Lardin Tibesti inda hatsarin ya auku ya kasance inda ake rayuwa babu doka kuma gida ga kungiyoyin 'yan tsagera da yawa waɗanda ke neman arziki ta hanyar haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Sai mu tafi ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyya ta Congo inda hukumar lafiya ta duniya ta ba da izinin a karo na biyu ƙasa da watanni biyu a sake gwajin wani allurar rigakafin cutar Ebola a farkon sabon wata mai kamawa ga Muhammad Salisu Hamisu da rahoton da ya haɗa mana. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana gudanar da aikin gwajin maganin na biyu da kamfanin Johnson Johnson na kasar Amurka ya samar. Za a yi shi ne ga mutanen da ke fuskantar barazanar yiwuwar harbuwa da cutar a yankunan kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ba a samu bulluwar cutar a cikinsu ba. To sai dai kungiyar likitoci ta Medecins Sans Frontier MSF ta ɗan koka kan Majalisar Ɗinkin Duniya da ta dogara da maganin da cibiyar binciken magunguna ta Merck ta samar ne. Masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Ibrahim Tukur ɗan mutan kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.